قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون كوتشي يا komo مني ga waɗannan masu da'awar karyar daga Yahudawa da Kiristoci, mun yi imani da Allah da Alƙur'anin da ya saukar mana. mun yi imani da abin da aka saukarwa Ibrahim da ‘ya'yansa, da Ismail, da Ishaq, da Yaƙub, mun yi imani da abin da aka wa annabawa daga ‘ya'yan Yaƙub, mun yi imani da attaura wadda Allah ya ba Musa, da Injila wadda Allah ya ba Isa, mun yi imani da littattafan da aka ba annabawa gaba ɗaya, ba ma bambance wani daga cikinsu, mu yi imani da wani sashi, mu bar wani sashi, mun yi imani da su gaba ɗaya. mun miƙa wuya gare shi shi kaɗai tsarki ya tabbata a gare shi